Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman a kan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani, fara'a, niyya, sarauniya da dalil FM a jamhuriyar Nijar, da ta Alfa Radio a sun kasar Ghana. Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman. da ni Hassan maina kaina zan gabatar. A shirin za a ji cewar gwamnatin jihar Niger ta haramta sana'ar sufuri akan babura wato a caba don yadda hakan ke zama barazana ga tsaro. a yawanci wannan su yan ta'ada suna amfani da su masu okada na kumasha a kai su su sayi mai su cikin daji. Dandazon 'yan tijjaniya sun taru a masallacin Sanusi ɗan tata da ke nan birnin Abuja don yi addu'a ga ƙasa. hasbunallahu wani mun wakili adadin ta hamsin ko kuma 1450 malum shaɗa rubuce ya ce mutum ya dinka yawan ko da kwana uku 1450 yau ka gobe ka yi jibi ka inda dukkan mu zamu haka a samu mutum miliyan ɗaya shi wannan a Najeriya za a samu sauki halin da ƙasar mutum take ciki. Al'ummar iregwe a jihar Filato na buƙatar agaji bayan asarar da suka tafka sanadiyar hararen 'yan bindiga daɗi. su hana wannan bun kare ya sake faruwa muna kuma kuka ga gwamnati su nemi hanyar da za su dan taimaka ga waɗanda sun rasa kayan arziki domin rayuwa ta yi musu daɗi. a jamhuriyar niger tallafi aka bukaci a yi wa manoman albasa bayan gobara ta lashe rumbunan su. maza sun yi hasara a wani wuri wadda ba ta da iyaka wadda ba a san da yadda za a cewa ba tunda na yi imani an yi fer bikin bisa shi an yi fardikin wannan albasa hasarar da an kai miliyan dubu abun da Allah ya kaddara ya fadar ma waɗannan yan uwan namu. Kasancewar yau Juma'a muna da shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu za ta gabatar. Amma da farko sai ku gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Alhamis, gwamnatin Biden ta sanar da cewa za ta raba allurar rigakafin COVID-19 da yawan ta kai miliyan tamanin nan da zuwa ƙarshen watan Yuni, wanda ta fitar da ainihin shirin kan raba miliyan 25 na farko na allurar zuwa wuraren da ake bukata. Sanarwar da aka jima ana jira ta nuna cewa da yawa daga cikin alluran miliyan 19 za a raba ta ne ta hanyar shirin COVAX, tsarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar. don tabbatar da samun rigakafi ga kasashe da yankuna masu karamin karfi da matsakaita miliyan shida daga ciki za a raba su a yankuna masu muhimmanci da waɗanda suka shiga cikin shirin waɗanda suka hada da kanada da haiti da kosovo da mexico da jamhuriyar koriya da ukraine da west bank da gaza tare da masar da georgia da iraki da jordan da yemen da kuma ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya Masu adawa da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi aiki jiya Alhamis don shirya kuri'a 'yan majalisa cikin hanzari don kawo ƙarshen wa'adin mulkinsa na shekara sha biyu. Masu hamayya da Netanyahu suna fatan kada kuri'a cikin hanzari da rikita ƙoƙarinsa na mintunan karshe don tarwatsa sabuwar haɗakar tasu. Dambarwar siyasar ta fara ne bayan da wata babbar ƙungiyar jam'iyyun siyasar Isra'ila ta kulla wata yarjejeniya mai rauni a ranar Laraba da daddare. wacce za ta iya kawar da daɗaɗɗen firaministan daga kan kujerarsa yayin da masu adawa da shi suke aiki don kafa wata haɗaka a 'yan kwanakin nan Netanyahu da abokanansa sun karfafa wani kamfe na matsin lamba a kan tsoffin magoya bayan da suka haɗa da shugaban jam'iyyar yamina naftali bennett da mataimakin shugaban ayelet shakid netanyahu yana fuskantar tuhumatuhuman tuhuman cin hanci da rashawa da ake tsammanin zai yi iyakar iyawa ya ci gaba da zama a kujerarsa Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An dakatar da masu zanga-zanga kuma an tsare masu rajin kare demokuraɗiyya da 'yan jarida. Lauyoyi da alkalai sun tsawatar ko kuma ana auna su watakila saboda alakarsu da ƙungiyoyin masu zanga-zangan neman canji a siyasa. yayin da kasar algeria ke shirin gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a wannan watan gwamnatin kasar na ƙara tsanantawa Ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama da sauransu sun ce ana tsarewa har ma da ɗauri ga masu sukar gwamnati. Hasken babban birnin ƙasar aljis da sauran birane mahukunta sun haramta zanga-zangar mako wanda ƙungiyar Hirak mai shekara biyu ta shirya galibi na kawo cikas ga ayyukan gwamnati. Da alama kungiyar Taliban a shirye suke su karba abin da ba su samu ba ta hanyar tattaunawa da zarar Amurka da sojojin ƙawance sun kammala janyewa daga Afghanistan a cewar wani sabon hasashe da aka yi dangane da bayanan sirri daga mambobin kasashen majalisar ɗinkin duniya rahoton wanda kwamitin saka ido kan takunkumi na majalisar ɗinkin duniya ya fita jiya alhamis kan afghanistan ya yi gargaɗin cewa yayin da kungiyar taliban ke ci gaba da bin ka'idojin yarjejeniyar shekarar da ta gabata tare da amurka amma sun faɗaɗa ikonsu suna yin aiki kai tsaye kan sama da rabin cibiyoyin gudanarwar gundumomin ƙasar yayin da suke da iko da kusan kashi saba'in cikin ɗari da yankunan da ke wajen biranen ƙasar. Kuma hukumomin leƙen asiri na ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa wannan na iya zama farkon farawa. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta kaddamar da yaƙi da cin hanci da rashawa a hukumance a matsayin wani muhimmin abu ga tsaron ƙasa. A karan farko jiya Alhamis, Biden ya fitar da sanarwa kan tsaron ƙasa inda ya bayyana ajandarsa ta yaƙi da cin hanci da rashawa. Cin hanci da rashawa na barazana ga tsaron Amurka da daidaiton tattalin arziki da ƙoƙarin ƙasashen duniya na yaƙi da talauci da kuma raye kasashe da ita kanta demokuraɗiyyar a cewar shugaban a sanarwar da ya fidda. Amma ta hanyar dakilewa da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa yadda ya kamata ta nuna muhimmancin gwamnati mai kwatanta gaskiya da kuma sauke haƙƙin da ke wuyanmu za mu iya sama wa Amurka da wasu gwamnatocin demokuraɗiyya muhimman abu. labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai rahotanni. Gwamnatin jihar Neja ta ɗauki matakan hana sufuri da babura wato a caɓa. Don rahotannin yadda ake amfani da baburan wurin yin karan tsaye ga sha'anin tsaro. Da farko gwamnatin ta fara da takaita sufurin baburan ne. 'Yan kungiyar sufurin a caɓa jihar sun koka cewar matakin ya yi tsauri kuma ba a tuntuɓe su ba kafin a yanke wannan matsaya. Ga rahoton wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari daga Amina. Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta haramta sana'ar kabu-kabu ko kuma a caɓa a cikin garin Mina fadar gwamnatin jihar Niger. Gwamnatin dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne na haramta sana'ar kabu-kabun a birnin Mina da ta fara aiki daga ranar Alhamis ɗinnan uku ga wannan wata na Yuni saboda dalilai na tsaro. A wani taron manema labarai mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Muhammad Keso ya ce 'yan ta'adda da suka addabi jihar Niger a yanzu suna yin amfani da baburan 'yan kabu-kabu ne wajen biyan wasu bukatunsu. Amma wannan su kada because mun tuna cewa yawanci wannan su 'yan ta'adda suna amfani da su masu okada na kumasha a kai su su sai mai su cikin daji wannan gwamnati ya san. Sosai dai shugabannin kungiyar 'yan kabu-kabun a jihar Niger sun ce matakin da gwamnatin ta ɗauka ya yi tsauri da yawa. Sunana Idris Bala Aleho ni ne PA na Niger State Chairman a Kwamara. Ni kira na ga gwamnati sai dai mu nemi alfarmanta saboda yanda yanayin yanda tsaro ya kasance a ƙasar nan mutane suna cikin wasu halaye ina tunanin kamar hukuncin da aka ɗauka ya yi tsauri saboda wani sai ya fita kabu kabun nan wani da sassafe zai fita ko da dan wasu lokuta kaɗan dai da ya kawo kuɗin kamu da siga sannan ya ƙara fita ya je neman na rana. sunana comrade shafi ladan mai shira state chairman na 'yan kabu-kabu na jihar naija gaba daya mu abin ya zo mana ba zata ba tuntube mu ba ba yi shawara da mu ba amma a bayanin da suka gaya mana sun ce saboda matsalolin tsaro mu kuma kungiya ne muna biyayya ga kowane dokoki na kasa muna biyayya ga gwamnati amma ana maganan tsaro mu muna so gwamnati ya sake duba mana mu mutane masu kabu-kabun nan hanyar sana'a ta mu kenan shi muke ciye da iyalinmu to Allah ne ya ga dama ba rashin karatu ba ne ya hajiye mu a bangaren sana'an kabu kabun nan hana baburan nan wanda ake gani saboda arkan matsalan toro mu muna gudu mutanen mu wanda suke wannan sana'a idan ba wani anyan da gwamnati ya tanado musu za su ya shiga wani hali na daban wanda zai jefa su a wani da bai kamata ba masu sharhi akan al'amuran tsaro dai na ganin a yanzu lokaci yayi da za a takaita hawa babura musamman a jihohin da ke fama da matsalar rashin tsaro bisa la'akari da yadda waɗannan 'yan bindiga ke amfani da babura wajen kai hare-haren da ke hallaka jama'a. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. don duba tarihin yadda yankin yake a da can mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola lami lafiya. Allah ya shi ni cewa ni barawo ne mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shirya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi. Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa talakawa da kuma gwamnati shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin ku kasance da ni Nasiru Adamu El Hikaya don sauraron wannan sabon shirin ku kasance kasance da muryar Amurka Majiya Kwakwara ta sayi har labaru. Mabauta ɗarikar Tijjaniya daga sassa daban-daban na Najeriya sun yi dafifi a babban masallacin tunawa da Sanusi Ɗantata da ke birnin Abuja inda suka gudanar da addu'o'i na musamman ga ƙasa domin samun salama daga fitinar ƙalubalen tsaro. taron addu'ar ya gudana ne karkashin jagorancin malamai da almajirai da suka ɗaura yin kansu da abun sufuri da abinci Imam Abdullahi Suru Suleja shine babban limamin masallacin. Mun karanta salatin da muke so bayan istighfari. Domin istighfari shine babbar kofa ta yaye kowace musiba. Man lazima istighfara ya Allah lahu min kulli hammin maharaja. Duk mutumin da ya lazanci istighfari wani bakin ciki ana zan nuna masa mafita. Domin gabatar da istighfari mun yi salati ga manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sannan mun karanta wannan aya mai ba da garanti allahu wa ni'mal wakilu mai adadi miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da goma sha tara da haka muna fatan allah ya bamu zaman lafiya a nigeria ga baki ɗayanta da dukkan sauran ƙasashen musulunci ga baki ɗaya ba ma so mu yi magana gwamnati gwamnati ba sha'anin mu bace gwamnati ba za ta iya ba abin da gwamnati ba za ta iya ba ne muke yi gwamnati musamman inda aka fito baya akwai dama dama gwamnatocin suna addu'a amma ban da wannan gwamnati ita ba ruwanta da addu'a shi yasa musibar ta yi kauri ɗan danna nan ba ma inda aka danna ma ba inda aka danna muna fatan Allah ta wa ta'ala a wannan babban lemar da muka shiga a ciki wannan babban tanti ya zama cewa rufe mu da kowace irin musiba Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da taruwar arziki muna da gudunmuwa mai girman gaske gwamnati ta sani jama'a sun sani allah ya sani gudun da muka bayar kafin wannan gwamnatin ta zo saboda mu idan ta zo za mu samu ba. ashe ba haka allah yake nufi ba malam imam khalifa da ke matsayin ratibin limamin masallacin ya ce a irin wannan yanayi addu'a ce hanyar mafita muna kira ga dukkan shugabanni musamman limamai na masallatai musamman masallacin juma'a na ƙasa a dinga samun lokaci ana addu'a ana haɗa jama'a in an taru a sallar juma'a ne a haɗu ko kuma kuma a musamman ma a gaici mutane ran juma'a ko ƙarshen wata a dinga addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta mu Najeriya muna jin abin da ke faruwa a ƙasashen duniya fa ana guje-guje ana tashi hankali mutane suna barin gidajen su saboda ba zaman lafiya to ba wani abu da ya dace ba sai gwamnati ta ce mu zo mu addu'a ba tunda mu yan ƙasa ne kuma a ƙasar muke lallai ne mu dinga tare mutane ana addu'a ana neman wato sauki daga wurin Allah tabaraka ta'ala muna mi fari da mu Allah ne ce walau annahum izalmu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasulu law jadullah tawwabur rahim Su dun mutane da sun gane duk lokacin suka zalunci kawunan su ja'uka suka zo manzon Allah wasu gafaru da suka nemi gafara Allah wasu ta gafaru su maza manzo Allah inda ma musu gafara to za a samu Allah mai gafara ne mai jinkai to mun zo manzo Allah ne mun zo sa mun istighfari mun isratin manzo Allah mun karanta alqur'ani zuwa ga manzo Allah kenan saboda haka mun yi wannan muna neman kama kafa da Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi manzo Allah kuma shi ta Allah duk mutum da zai zo wa Allah in ba ta yi annabi ba ba zai samu ainihin shiga ba sannan kuma wani abin da aka da musamman qur'anin nan in ba ka yi karanta duka ba hasbunallahu wa ni'mal wakil dinnan ai ana neman sauki daga Allah mun ga baki daya ka zan bahaushe aka masa abu komai zalincin sa da kai masa babban amsa zai shi Allah ya isa fasarar hasbun Allah kenan Allah ya isa fasarar ta kenan shi ne amma hausa suka mai Allah ya isa hasbun Allah wani Allah ya fa ishe mu wani mu sadaka a yawaita da ita a Allah mutum ba zai adadin da 450 a'a ko kuma 1450 malum shi da bocci ya ce mutum ya dinka yau ko da kwana uku dubu ɗaya ɗari da hamsin yau kai gobe kai jibi kai inda dukkan mu zamu haka a samu mutum miliyan ɗaya sai wannan a Najeriya na kikan mutum za a samu sauki a wannan halin da ƙasar mutum ke ciki za muna kira ga ainihin wato al'umma za mu koma ga Allah a rage zalunci a rage iskanci a rage abin da bai kamata ba musamman da abin da zinace zinace da sauransu da abin da tsafe tsafe da sauransu a koma ga Allah muna dan Allah ya karbe mu muna bata muna neman sa muna neman sa muna neman sa albarkacin alkur'ani albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauran malamai da suka halarci addu'ar sun haɗar da shugaban hilaku zikirullah aliyu sise pass sakataren ansarul alkasim yahaya da sauransu kuna sauraron sashen hausa na muryar amurka al'ummar irigwe a jihar filato na buƙatar tallafi bayan rasa dukiyoyinsu sanadiyar hare-haren 'yan bindiga daɗi a gefe guda kuma wata ƙungiyar makiyaya mai suna fusasan ta buƙaci ɗare teburin shawari don gano bakin zaren zainab babaji ta yi kuma da wannan rahoto daga jos Ƙungiyar al'ummar Irigwe jihar Filato ta buƙaci hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu da su kawo ɗauki wa al'ummarta musamman waɗanda suka rasa mallakarsu dalilin tashin tashina da ya auku a yankin. A wani taron ganawa da manema labarai na musamman kungiyar ta ce daga watan biyu zuwa watan biyar na wannan shekara mutane fiye da arba'in ne 'yan bindiga suka kashe fiye da gidaje ishirin aka kona kurmun gonaki kuma fiye da ɗari biyar ne na kuɗi fiye da naira biliyan ɗaya aka lalata. Shugaban kungiyar raya al'ummar Irigwe ta ƙasa da ƙasa Prince Robert Ashidodo ya ce sun kawo kuka ne don a tausaya musu a kuma samu kyakkyawan dangantaka tsakaninsu da sauran abokan zamansu. Duk wani abubuwan sun sa mun samu cin baya kuma ba zai taimake mu ba shi yasa mun kawo kukanmu ga gwamnati da su tsere rayukan mutane su hana wannan abun kar ya sake faruwa muna kuma kuka ga gwamnati su nemi hanyar da za su dan taimaka ga waɗanda sun rasa kayan arziki domin rayuwa ta yi musu dadi mun sani cewa ba yadda za a dawo mana da waɗanda sun riga mu girin gaskiya amma waɗanda sun samu damuwa na arzikinsu a dan tallafa musu muna tunani cewa idan gwamnati ta taimaka har wani abun ya kwanta to waɗanda suke wannan abun ba za sake yi ba bari in gaya maki kashin gaskiya mutum ya yi gonansa shine arzikin shi kai kana da shanunka shine ka. to ai sai kai lura inda ka ga akwai gona ba za ka shiga ba mu hana yanzu in mun gama girbi za su ya su shiga muna kira ga matasa kada su ɗauka doka a hannunsu duk wani abin da an yi maka ka bi hukuma domin a samu biyan bukata. A bangare guda kuwa mataimakin shugaban kungiyar Fulani ta ƙasa Fusadan Abdulkarim Bayero ya ce duk da cewa su ma makiyayan ba a bar su ba saboda hallaka musu dabbobi da ake yi dole ne a zauna a tattauna mafita kan matsalolin. Gaskiya kwanakin da suka wuce nan an dinga kai hare-hare ana kashe shanu kai. yara in sun je kiwo sai a kashe su bangaren fulani kullum abun da nake gaya masu kar su yi reprisal attack kar su mai da martani to idan ka je ka rama baka nuna a duniya abun da aka maka ba kaga kamar kai kake da laifi kenan amma duka muna kwantar da hankali muna nuna wannan abun duka a dawo a koma a zauna a tattauna a samu zaman lafiya gwamnati lallai ta sa ido security su sa ido mutanen da suka rasa a shanukansu da kuma ko irgoyin ne da suka rasa abunsu eh, yana da kyau gwamnati ta taimakawa wayannan mutane fulani a biya su shanukansu wayannan an baranta masu gonakinsu a biya a zauna lafiya kowa ya yi hakuri a zauna kamar yadda da ake. kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar plateau mr dan manjan ya ce gwamnati na ɗaukan matakan kawo karshen tashin tashina a sassa daban-daban na jihar. Eh, babban kira kullum shine mu kai zuciya nesa mu yarda da juna mu yarda da hakidojin juna makiyaya su kiyaye gonakin manoma manoma su kiyaye dabbobin makiyaya mu taru mu gina jihar plateau zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria al'ummar niger manoman albasa na jajantawa juna kan gobarar da ta laƙume rumbuna sama da ɗari a karamar hukumar tamaske wannan ya sa ɗan majalisar dokokin tarayya sa'idu amma ya yi kiran hukumi su kawo masu ɗaukin gaugawa. Kowa ya san ta maske da noman albasa. Kowa ya san duka albasa da aka noma tumbula na ne ake duka aje ta a yi rumbuna nan na albasa. rumbu wajen dari da saba'in ko dari da sittin duka kuma sun cika da albasa kuma rumbu duka yana ɗaukar sako sun kai sako ɗari ko dari da wani abu kaga ɗaya ranar asabar allah ya kawo masifa wuta ta tashi ta canye duka waɗannan rumfuna maza sun yi hasara a wannan wuri wadda ba ta da iyaka wadda ba a san dai yadda za a cewa ba tunda na yi imani an yi ferdikin bisashe an yi ferdikin wannan albasa hasarar da an kai miliyan dubu abun da allah ya kaddara ya fadar ma waɗannan yan uwan namu wani ya je ya doko bashi na mai wani ya je ya doko bashin motor pump ya zo ya gyara ya kare dukansu an yi aiki an kare an ashe za a fara saidawa Allah ya kawo ga masifa Allah ya ce ba rabon suna ba Allah ya kawo wanda an rabon su ya aka yi wannan gobara tashi honorable wannan gobara ba wanda zai iya ce maka ya ta tashi kasan bukkaye na kara da na zana a wanga lokaci yau na iskan nan ta yi wani yaro ya wuce yana dauke da wuta ko ko wani ne yasa Allahu alam waɗannan manoma ina mahani yau in ba Allah ya kare ba gwamnati ko koyan masu hannu da shuni a tashi a kama ma mutanen nan suna wani ya karye noma ma bai karu noma so dole sai ta yi wurin girtai kana nufin cewa kamar eh, girman matsalar ya kai inda da dama daga cikinsu watakila idan ba a tallafa musu ba nan gaba ba za su samu damar aikin ba? ba tabbata in ba su samu tallafi ba wasu da su da noman albasa ta kare tunda wani an tambayo ka kuɗi sun kai jika ɗari bakwai ko miliyon guda to wurin wa za ka shi kuma ka yoramce kuma ka fara aiki kuma a zero wannan mutumin da ka baka in ba adili ba ne ba zai iya kuma baka ba kaga kenan ole da na ya tambayo ka 'yan miliyon yanzu yana neman miliyan biyu gare ka miliyan biyu tana yawa kuma za ka same su ba ka gani akwai masala ne nake kira ga gwamnati wadda nake cewa gwamnati ce ta adilai nake ganin ba bazun mutum ne wanda zai iya duba duk abin da ya faru akan talaka ya faru a kansa to nake dibi wannan gwamnati ta tashi tsayin daka ta kama ma waɗannan talakawa su koma su yi aikin su tunda mutane ne masu aiki mutane ne waɗanda suke ba su dogara gaba mutum ba sun dogara ga Allah sun dogara ga hannuwansu sun dogara ga noma. Bayan gwamnati zan kira ga majalisa insha Allah shugaban majalisa bayanan in ya dawo za mu gaya masa da cewa da kowa da kowa wanda ya iya a samu kowa ya sa hannun shi a taimaka ma waɗannan bayan Allah. dan majalisa a jamhuriyar Nijar Sa'idu Amma a zantawarsa da wakilinmu Sule Mumini Barma. yanzu kuma ga aisha mu'azu da shirinmu na gaba barka da hantsi mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni aisha mu'azu idan ana biye da shirin a makon jiya mun yi bita akan wani taron kara wa juna sani da tsangayar ilimin kimiyyar ƙasa ta jami'ar bayero da ke kano najeriya ta yi da haɗin gwiwar jami'ar bas da ke ingila mai taken hanyoyin samar da makamashi don ci gaban najeriya bayan gudanar da wani bincike ƙarƙashin tallafin global challenge fund to har ila yau muna tare da bakin namu farfesa adamu idris tanko wanda ya shaida wa abokiyar aiki baraka bashir a hirarsu cewa saɓanin yadda ake tunani makamashin sola yana da sauƙin kuɗi sai dai kamata ya yi su haɗa ƙarfi da ƙarfi don cimma nasara game da batun cewa makamashin sola ne ya fi dacewa da jihar kano ga abin da farfesan yake cewa a kalli al'amarin tare yadda mun sami yarjejeniya tsakaninmu da su cewa ga yadda abin ya kamata ya zama cewa mun canza daga yadda da ake zuwa sabon hanya da muke ganin al'amarin makamashi a duniya watakila in an fuskance shi sai a ga cewa shi ne yake gudanar da al'amarin rayuwa gaba daya a duniya muddin aka canza alkibla ba da makamashi ana ganin cewa yanayin yadda muke samun gudanar rayuwa ma zai canza kuma ana ganin cewa za a samu ci gaba ne sosai to shi yasa muke ganin cewa ya kamata gaba daya marja'a ya zama cewa mun yi wannan abu muna ganin cewa zai canza alƙiblar yadda muke gudanar da mu gaba daya al'amarin yadda za a dasa shi shine mai tsada amma da za ka ɗauke shi cikin dogon lokaci sai ka ga ya fi komai sauki idan ka ce yau za ka so kaza daga ran da ka saya ba za ka ƙara sayan komai ba in ka dasa shi in Allah yadda sai ka yi shekara goma ashirin ba ka ƙara yin komai ba don za ka duba abin da ka kona ka kashe aljihun ka cikin wa'annan shekaru goma ashirin sai ka ga cewa ya zama sauki a gare ka wannan shine shi sa muke buƙatar gwamnati ta shigo yan kasuwa su shigo duka mu fahimci cewa idan ka bar ni da ke misali yanzu ce za mu je amma idan muka hada karfi da karfi muka zama kamar mu goma mu ashirin mu talatin mu dubu sai ga abubuwan da za a kashe ya zama da sauki A nasa bangaren kuma Muhammad Danusa Usman ya ce gwamnati tana da muhimmiyar rawa da za ta iya takawa domin ganin cewa wannan nau'i na makamashi ya samu karbuwa. sun karba to amma mushkilan kawai shine yadda za su samu jarin a fara to in gwamnati ya dan sa musu hannu kaɗan to sai kaga cewa abin sai ya dan bude sannan kuma mutane za su yi yawa a su wanda za su yi amfani da shi muna gani kamar gwamnati ne yake directing people shi gwamnati ne yake da hakki ya dan juye mutane so that mutane su fuskanci me ake yi ma tukuna to yanda dai suka kawo tsari na nafsalula da wadansu abubuwa aka sa mutane suka koya gashi nan yanzu nan abun ya yalwata haka ma shi shi sola in dai gwamnati zai sa mutane su dan yi ilimi a kansa sai kaga abun ya yalwanta wajen amfani da shi. To ina dalilin gudanar da taron nan a Kano? Kano dai ana ganin cewa babban guri ne kuma Allah ya ba mu jama'a wannan jiha ta mu ta Kano. Sannan na biyu wannan jami'a ta mu ta Bayero kowa ya ga yadda ake ta basa aka yadda za canza akalar ba da koda wutar lantarki. To wannan abu ne da ya sa idan duniya yana kan Bayero a yanzu kuma ana ganin cewa wannan guri ne da ya kamata a ce an zo an fuskanci a nan wannan jami'a ma ya kuke nan kuma wanne irin darasi sauran gurare za su ɗauka. Ga nan jami'a muna da babban guri wanda ko a yanzu nan na gani akan hasken rana muke kuma duk abin da jami'an nan take amfani da shi kenan. Tun safa har dare a awa 24 na rana a kwana bakwai na sati. Ba lokacin da aka zo ka same mu mun ɗauke su in dai muna kan wannan sola da muke. Wani tasiri taron nan zai yi kuma wani irin ci gaba taron zai kawo insha Allah abin da muke ganin shine gwamnati su ɗauki wannan al'amarin kuma ya zamana cewa sun ja kowa a jika eh, a nan gudun akwai 'yan kasuwa akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu akwai mu da muke harkar malanta akwai kusan kowa yanzu yana nan kuma tare muke so mu kalli matsalar gaba ɗaya mu ce mun samu matsaya guda ɗaya wanda zai yi mana nuni da al'amarin zai ci gaba. Malama Ummu Hultun Muhammad wacce take daga cikin mutanen da suka gudanar da bincike a jihohin Kano da Jigawa ta ce rashin wadataccen wutar lantarki ne sanya mutane neman wasu hanyoyin sauki wajen samun makamashi. Kana ta ce zai iya samar da ayyukan yi ga matasa. Abin da ya ja hankalin mutane gaskiya shine rashin samun wutar lantarki daga National Grid ya saka mutane dole su nemi wasu abubuwan da za su yi amfani da shi. Banda wannan kuma akwai yanzu kamar a ƙauyuka akwai inda kwata-kwata su ba a kai musu wutar lantarki to da haka kamar NGOs kamar da su rural electrification agency sai suke kai musu wannan renewable sources din banda wannan kuma kamar da muka shiga wasu kauyukan. suna na'am da shi amma matsalar shine ba a taɓa zuwa an buɗe musu abin yanda yake ba sannan kuma abin na da tsada ba za su iya saye ba amma kamar etoshila haka za su iya amfani da ita da fanka su cajin su. kuma abin da suke kiran hankalin gwamnati da raguwar al'umma shine suna da yara matasa waɗanda suke da hazaka inda za a iya nuna musu wannan harka za ma su iya amfani da kayan mu na gida su kera nasu wani suna ganin zai kawo sauki sosai abin ya yalwata sosai a irin wannan wuraren insha To mai sauraro da haka za mu yi sallama a yau sai a kasance da mu a wani sabon shirin idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe. Adadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma baraka bashir da ta tattaro mana wannan bayanai da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. ni aisha mu'azu nake mana fatar wani lafiya zauren voa kwarai ba shakka inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu korafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma Nasiru Adamu El Hikaya da ya shirya wannan shiri tsaf kamar yadda kuka ji shi. Sunana Hassan maina kaina da na gabatar ke sallama da ku sai kuma can da yamma da misalin karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikinmu za su dawo dauke da wani sabon shirin fil sai a dakace mu.